بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركم دا عدوى أولا درسنا من عاش المسلم آه، وانا رانا wacce ita ce ranar goma sha ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan darasi wanda shi ne darasi na goma sha hudu na ko a wannan masallaci da ke tafi da rock gra zaria a wannan littafi wanda ya kunshi abubuwan da ke da alaka da aƙidu suke da alaƙa da ladubba abubuwan da suke da alaƙa da hikimomi da kuma abubuwa na zamantakewar rayuwa yau da kullum Allah subhanahu wata ta'ala ya gafarta wa shekabir su zahiri wallafin wannan littafin a haska kabarin sa kuma Allah ya ba mu damar da za mu littattafan da bayan mun bar duniya za a dinga karanta بسم الله الرحمن الرحيم الفصل العاشر الإيمان باليوم الآخر يؤمن المسلم بأن لهذه الحياة الدنيا ساعة أخيرة تنتهي فيها ويوما آخرا ليس بعده من يوم ثم تأتي الحياة الثانية واليوم الآخر للدار الآخرة فيبعث الله سبحانه الخلائق بعثا ويحشرهم إليه جميعا ليحاسبهم فيجزي الأبرار بالنعيم المقيم في الجنة ويجزي الفجار ويجزي الفجار بالعذاب المقيم في النار wannan gun malam yana so ya bayani akan imani da ranar lahira ya waje ga musulmi imani da ranar lahira abinda ya sa ake kiranta da cewa yau mul'afir mana ranar ƙarshe shine ma'anar lahira ɗin ana ƙarshe afira ne lafira da warki kenan shi kuma ba haushe ce ya hausanta da shi ke cewa lahira abin da yadda ake ce mata lahira shine saboda ita ce ranar ƙarshe daga cikin ranakun duniya sannan kuma ita ce ranar ƙarshe wacce a duk rayuwar za ta canza kamar yadda alamai suke faɗa lahiran mutum tana farawa daga lokacin da ya mutu tun kafin mutum ya mutu zai fara gane ina ne makomai shi saboda allah subhanahu wata ya nuna mana hatta ta yadda ake cire ran mutum to ta nan ma mutum zai iya gane ina ne makomai shi na nazi'at Allah subhanahu wa ta'ala yi rantsuwa da mala'iku iri wannan bi'ati raka mana Allah ya yi rantsuwa da mala'iku waɗanda suke ciraran wanda ba mumini ba da ƙarfi wannan shiɓati na shiɓa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da waɗanda suke ciraran mumini cikin kamfi. Allah ya nuna mana akwai waɗanda ma za a ce su ciro karansu da kansu akhriju fusa ciro ranku da kansu saboda haka tun lokacin fitar rai mutum zai fara gani yanayin rayuwar shi za ka yi mamaki yadda wasu za a gaya masu kalmar shahada ba su iya karara ko ya aka maimaita masa kalmar shahada ba yadda za a iya haɗa saboda yanayin yadda ya gabatar da rayuwa da haka ran nan in na mumini ne za a kai shi sama shi ne ma na kalla inda kitabar abawai da fi ne, in kuma na kafiri ne za a kai shi ƙasa kalla inda kitab kitabar fujjari da fi wani guri ne da ake ajiye rayukan ana idan mutum ya mutu aka zo aka saka shi a kabari kowaye mutum to kabarin nan ya matsa shi hatta taftali a gulawo har ta yadda sai haƙarƙarinsa biyu sun saba da suna ba wani mutum wanda zai kubuta daga matar kabari kowa ce kabari ya matsa shi saboda haka bayan an rufe mutum ya sha wannan matsar kafin mutane su kammala tafiya za a dawo masa da shi kamar yadda ya zo a cikin hadisi a nan sosai ke cewa wa innahu hula yasma'u khafqan alihi yana jin takon takalman da mutane suka kai shi saboda haka idan aka tashe shi mala'ikun da zai gani mala'iku ne waɗanda yanayin siffarsu ma yana da ban tsoro kamar da annabi ya ce azraqan munkar da nakir sunan kuma abin tsoro ne na ga fassara ma munkar da nakir su kansu ma'anan ma ma'anar sunan ba daɗi da yi daidai da irin su malik ya tsara wuta ba ridwan ridwan babu <laughs> ba ridwan ai ka gani da eh, yi daidai da jibril ba ka gama na jibril shine abdullahi shine ma'anar jibril bawan allah so idan suka zo mala'ikun nan sufofin su ma masu tsoro ne saboda haka za su ma mutum tambayoyi guda na tambaya guda nawa guda uku ce wane ne wane ne ubangijinka sannan wane ne me addininka sannan me za ka ce game da wannan wanda aka aiko maka da shi saboda haka mai da Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin suratul hijr yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa yuwaffi fil hayati dunya wa fil akhirah sai ce wani zillin lahun zalimiya to in mutumin kirki ne sai ya amsa Allah ne Ubangiji na addini na musulunci ya ga faɗa game da wannan mutumin ya zo mana da addini na gaskiya har zuwa ƙarshe in mutum ya yi wannan kenan sai fara samun rahama sai abin nan ɗinsa sai ya zama dausayi daga cikin dausayin aljanna amma idan mutumin nan ya zama mutumin banza ne sai ce ai shi bai sani sai ce ha ha kamar yadda ya zo don haka sai a ce masala da rai wala talaita to daga nan mutum zai fara shan azaba saboda haka sai ya zama to kabarinsa sai ya zama rami daga cikin ramukan wuta ala kulli hal tun daga nan mutum zai fara shiga halin fa'ula ah, wato mutuwa akan imani wani abu ne wanda ya kamata mutum ya dinga roƙon Allah su subhanahu ta ta'ala ya taimake shi a kai duk iya abin da mutum yake aikata na alkhairi a duniya to kai ya ruɗu da wannan Kisa sa nan salam daga cikin manya-manyan addu'o'insa da yake shi ne ya mukalli barkulu sabbin kalbi a ladini ya mai zuciya zuka ta tabbatar da zuciya ta akan addininka sai ke ta mamaki cewa yaya yake irin wannan addu'a bismillah yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake irin yawan yin wannan addu'a sai ke cewa ai gaba ɗaya zukata suna tsakanin yan yatsun ubangiji ne guda biyu saboda haka allah yana jujjuya su ko da aka ce in mutum ya mutu ran juma'a ko daren juma'a allah maɗaukaki sarki zai kare shi daga azabar kamari ba za a yanke wa mutum ba saboda abin tambayar shi ne shin ya mutu da imani ba a tabbatar ba in mutum ya fara ya zauna a kabari mutum zai zauna a kabari wanda an yi saɓani shin jikinsa ne ake azaba ko koran shi ne saboda gaba ɗaya jikin mutum yana zama tsakani in ban da wani ɗan ƙashi a baya ɗan mutum shi kaɗai ne ƙasa ba ta ce shi sai ɗaiɗaiku da allah ya tobe shi kuma waɗannan ɗaiɗaikun da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, yawanci ba wata daraja ba ce ko rahama ce ko wani abu ne wanda yake nuna salahar mutum kawai yanayi ne yadda Allah ya so akwai malaminmu da yake koyar da mu ida shir abdulrazak albadar yake cewa sun yi hira da wani daga cikin waɗanda suke yin haɗin kabari a madina ya ce mata bayan wata shida mutum ya zama ƙasa ba abin da ake samu ila mai ka taɓa shiga bakiya a zafa mutum na kai <laughs> ya ba ta ka shiga to idan ka ga kabarin yadda ake shi dama sun da can babu ruwa kan mutum ya mutu za a haɗa mai kabari to kabarin yadda ake shi za a yi shi dama za a yi lahabi ne yana da tsawo mutum ba wanda ba zai shanye ba ana sai kuma a yi wani rami a gefe to bayan yan watanni kaɗan ake maimaitawa yana daga cikin dalilan da ya sa har zuwa yanzu baki ta suka ba ba ragowar littafin eh, wannan yana daga cikin dalilan da ya sa baki ta cika ba har yanzu take da wannan shi ya sa baki har yanzu take da yawa take ake rufe mutane saboda duk bayan yan watanni in ban da tabarin sahabbai su ne kusan kawai ba a haƙe su da ɗan guri ɗan kaɗan amma duk kawai za a maya ne ala kulli hal mutum zai zama ƙasa haka za a ci gaba da rayuwa a cikin kabari har zuwa lokacin da za a yi busa kasu ta farko wanda wannan busar ƙawo ta farko ɗin allah maɗaukakin sarki ne kawai ya wa kansu sani amma abu ne wanda ya kamata kowa ya dinga tsorata kuma ya dinga tunata annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa fa an um wa sahibul qarn qad ta qarna wa ana jabhatahu wa asgha sam'ahu yantazuru mata yi umaru fayan fuwa annabi sallallahu yake cewa ta yaya zan ji daɗi a duniya alhalin mala'ikan da aka wakilta wato israfil kenan ya riga ya riƙe ƙafa ya riga ya yi ƙasa da kai shi ya riga yana sauraro kawai jira yake a bashi mana tun annabi sallallahu yana da rai sama da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu shi mala'ikan yana riƙe da ƙahon. to shi tun a lokacin annabi sallallahu yana cewa ya za a yi daɗi amma har zuwa yanzu ana cuta ana kashe mutane ana kaza duk saboda kawai wata manufa ta duniya to don haka idan ya yi wannan musar kowa zai mutu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wani fi hafi suri fasai kamar fi samawa wa man fil illa man sha Allah kowa da kowa zai mutu illa man sha Allah wasu malaman suka ce ma'anarsa shine burin din da kuma wildan al mukhalladun da Allah ya zama sa aljanna su ne man sha Allah mana kowa zai mutu sai wanda Allah ya so saboda haka su ne waɗanda Allah ya so da ma shi ma mala'ikan da ya busa kawai shi ma zai murgini ya mutu eh da ne ɗaukar ran malakul mautin duka za su mutu saboda aka idan kowa ya mutu to shine ma'anar wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wata ikka saboda aka Allah subhanahu wataala zai zama gaba daya a ko'ina da ko'ina shi kadai ya rai babu abin da ya rai to haka za a ci gaba da zama a cikin kabari idan na ƙarshe suka mutu kamar yadda malam zai kawo mana dalilai nan gaba saboda aka idan aka tashi bayan an tashi sai ya zamanto cewa bayan an zauna babu kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala to kamar yadda ya zo a cikin hadisin abu muraira yana cewa ma bainan nafkatai ne arba'un tsakanin musa ta farko da musa ta biyu akwai arba'in aka tambayi abu muraira aka ce arba'un sana sai abu muraira ya ce a ana ba zan ba sani ba ko na wani aka ce masa arba'una shaharan wata arba'in ya ce a bai aka ce arba'una yauman abu huraira bai faɗa ba saboda haka hadisin abu huraira ya zo a dunkule amma akwai abubuwan da suke nuna cewa shekaru arba'in ne su wanda ya mutu na ƙarshe waɗanda aka yi tashin duniya da su aƙalla za shekara arba'in a ƙabai da haka idan aka zo bayan waɗannan shekarun sun cika saboda haka shi dai wannan mala'ikan wanda ya busa ƙaho kowa ya mutu shi ne zai sake busa ƙaho saboda haka sai Allah sai sarki ya tashi mutane shi wannan ƙashin ɗan ƙarami wanda yake a bayan mutum wanda shi ne ƙashin da baya ƙasa ba ta ce shi kowa daga nan zai toho saboda haka kowa daga nan zai toho sannan in mutum ya toho zai fito ne tsirara shine ma'anar aya take cikin suratul anbiya kama ba bada'ana awwala khalqin ido kamar yadda muka fara halitta haka za mu fita wuri yadda kasan yaro yana faɗowa da siffofi guda uku ko hudu zai faɗo tsirara zai faɗo da roɓa zai faɗo babu takalmi a kafasta sannan kuma babu komai a hannunsa waɗannan sufofin guda hudu da su yaro yake fitowa duniya kuma da su kowa zai tashi saboda haka shine ma'ana kama ba da na awwala kalfin nu'iduhu irin yadda muka fara da halitta a haka za mu mayar da ita idan ya zamanto cewa an tashi saboda haka an tashi kowa tsirara haka ake tafiya Allah na isa take tambaya na sallallahu alaihi wasallam to ya za a yi tsakanin maza da mata da ce mata ai yanayin yadda abin yake a ranar ya fi karfin a tsaya ana wannan kallace kallace to in an tashi haka za a tsaya cikin tsananin zafi mutane suna jiran ma a zo ma a yi hisabi kowa ya san matsayinsa Allahu alam yana daga cikin falalar masu kiran sallah kafin a zo a yi hisabi ne ba za su sha wahala kamar yadda wasu za su sha ba saboda anan sassalam ya ce waɗanda suke kiran sallah su suka fi kowa tsawon wuya rana a alkiyama saboda duk mutumin da ya fi tsawon wuya ya fi tsawo tun aka shiga zafi da wahala ya fi samun sauki za a gane wannan in ka shiga tarmatsatsi lokacin da muka je za mu ji kan shida a a 2003 lokacin ba a raga an faɗaɗa gurin ba aka yi wani turmutsutsi sai kalmar shahada ma ne kawai saboda na yi zaton mutuwar za ta zo a lokacin ma wani dogon mutum a kusa da shi bai ma san ana shan wahala saboda fuskar shi ta ta kera ta mutane su ala kulli hal za ci gaba da zama cikin wannan yanayi na wahala sannan aka zauna mutane ba su san ma menene matsayinsu ba a lokacin ba su san me matsayinsu ba a za a je wajen annabi adam a roƙe shi ya yi ceto annabi adam ya ce ya taɓa saɓa allah ya taɓa cin ganyen bishiya a je wajen annabi a nuhu shi ma annabi nuhu ya ce ya yi kuskure saboda ya addu'a an yi ruwan tufan ya tafi wajen baban mutane baban annabawa annabi ibrahim shi idan aka je ce ya taɓa yin karya a guda uku ya taba cewa da matar shi uwar shi ya an kuma taɓa zuwa ya karya gunki ya ce babban su ne sannan kuma za a tafi wajen gumaka ya ce ba shi da lafiya kamar yadda guda biyu su zuwa ƙwa'ani ɗaya kuma ta zuwa hadisi sannan kuma daga nan sai a tafi wajen annabi musa shi ma annabi musa ya ce ya taɓa kuskure ya taɓa kashe fakirɗi sai a je wajen annabi isa shi ma ce ya yi ceto annabi isa ya ce ba zai yi ceto ba amma hadisin da ya inganta shi ne shi annabi isa bai faɗi wani zunubi da ya aikata ba kuma wannan hadisin shi ne wanda ya fi inganci saboda in ka ce an bauta masa ai ba ce ce a bauta masa ba sabanin waɗancan abubuwan da suka da annabawan sai suka faɗa za ga duk su ne suka aikata abin to sai a zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam a ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam ana neman ceto don sallallahu sai ce ana laha wannan shi ake kira al-maqamul mahmud annabi sallallahu zai yi ceto kala kala amma wannan ceton shine ceton da ake kira al-maqamul mahmud saboda haka shi kanshi annabi sallallahu alaihi wa sallam ba da yadda ya ceci mutane ba sai ya je karkashin al'arshi ya yi sujjada idan ya yi sujjada Allah maɗaukacin sarki zai cusa maka wasu abubuwa na yaban da zai masa wanda shi ma bai san su ba sai a rana kaga wannan duk zai nuna maka batan mutane da yawa da suke ba da garanti ga mutanensu saboda shi a nan sun salam ba da zai yi cutan ba sai ya daɗe kuma ma yana yana fadanci sannan Allah subhanahu wa ta'ala zai ce masa irfa ra'asaka ya Muhammad wa qul tusma wa sal tuqa wa shafa daga kanka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam faɗa abin da kake so roƙi abin da kake so sannan kuma ka nemi ceto da abada. to wannan ceton fa ba wai ceto ne na shiga aljanna ba ceto ne na kowa ya san matsayinsa to a lokacin ne kuma za a zo kan maganar wa ma ba wu biya ne fa sauka ya saba ya saba ya siya da kuma ma ma manufin kitabahu bi shimalihi a ba zo ba yake mutu <laughs> ya laita ni dai na mutu kitabiya shi wancan faso da wasu ruwa ai wara a zanari yawwa saboda haka kaga a lokacin ne za a zo kan wannan a ba wani da hagu wani kuma a ba shi wannan alakulli hal alkiyama abu ne na tsoro sosai wanda ya hawa tsira'i da wuce tsira'i ya isa mutum ya dinga jin tsoron alkiyama wanda kamar yadda anan sallallahu ya faɗa a cikin hadisi siran takarta kamar gashi ta shi tsirai sannan kuma gashi da tsananin kaifi Allah madaukakin sarki a suwatu maryam yana cewa wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya kowa sai ya wuce ta kan sirati da kowa kuma zai wuce ta kan sirati ne gwargwadon aikin shi akwai wanda zai wuce kamar walkiya akwai wanda zai wuce da rarrafe akwai wanda zai wuce ya cizge shi ya kama shi irin da ya da kyar littafin na ya fi da kira ga kama duk ya yaye ya kushe shi amma dai ya ji ya tsira an fita dai wujiga wujiga saboda haka yana ƙarƙashin nama ne wani kuma zai fada ala kulli hal gaskiyar lamari al'amarin alkiyama al'amari ne na tsoro ya ishe ka kawai yanzu idan ka kusanci wuta za ka ji irin zafin da ta da shi duk iya ƙoƙarin yadda za ka siffanta wuta siffanta ta zai maka wahala yanzu wutar da za a ce ma mala'ikun da suke ta sun fi biliyan ɗaya saboda an ce za a zo da ita tana da linzami dubu saba'in kowane linzami ɗaya mala'ika dubu saba'in ne yake sha sannan yanzu misali wutar da ya zamanto cewa sashi da yana cikin sashi ta ta rage tunanin idan aka saka mata wanda ba ita ba kaga wannan yake nuna maka cewa abin yana da ban tsoro sosai shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa hadisai biyu masu ban tsoro na farko akan kabari annabi sallallahu alaihi yake cewa laula Allah ta dafa mu dafaru a da'awtu Allah a yusmi'akum azabar abu yace in ba dan kada ku daina rufe juna ba to da na roƙi Allah ya sa ku dinga jin azaban abu amma yadda hadisin yake nuna inda mutane za su dinga jin yadda ake azaban abu duk dabbobi suna ji amma mutane da aljanu ne kawai ba sa ji inda a ce mutane suna jin azaban kabari to da ba su dinga rafa juna ba shi ne ma'anar laula Allah ta dafan sannan kuma nan sallallahu ya faɗi wani hadisi wanda ya fi wannan tsoro yake cewa alamu na ma a'lam la bahiktum qalila wala la tun inda a ce kun san abin da na sani to da kun yi dariya ne kaɗan da kuma kun yi kuka ne yawa amma shi ma da kai baya dariya haka haka dai haka to duk da ba qur'ani na karanta ba amma an ce baya dariya saboda haka ala kulli hal al'amarin alkiyama al'amari ne ban tsoro amma abin da ya sa wasu daga cikin mutane suke abin da suka ga dama gaskiya da yawa wasu ba su imani da ita ba a cikin kuma wanda suke kira kansu musulmai akwai wanda kwata-kwata ba su imani da ita ba wani malami abokinmu da wata ta zo take tambayar shi tana ganin kamar ba auren tsakaninta da mijinta saboda ya zo yana ce mata shi ya yi bincike ya yi kwamfani cewa duk maganar lahira nan da malamai suke ta wa'azi kawai dai suna faɗa ne don ka a shan tafi amma ya kwamfani ba wani abu ne su lahira saboda kawai dai don dai kawai dai malamai dai suna ɗan dai rage dai dare ne ana wa mutane wa'azi saboda kar su miƙe kafa amma dai shi a abin da ya kwamfani gaskiya ba wani abu ne shi lahira ala kulli hal babu wani abu a cikin alkur'ani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto cewa ya ba shi sunan laki mabambanta irin arkiyar akwai wani ɗazu da ya rubutu a facebook yake cewa a kawo mai surori guda shida waɗanda allah ya fara buɗe ya fara buɗe su da suna da ko da magana kan alƙiyama. eh surori waɗanda suka fara da alkiyama da magana alkiyama ya ce a kawo masa guda shida to wani na ga ka uku na zo yana ta tunanin ya zan yi na samu mai guda shida cikin minti biyu uku hudu sai na tuno guda bakwai waɗanda suka fara da alkiyama na tuno guda bakwai bari ji ko zan iya tuno su yanzu kaga iktaraba lin nasi samu kaga suratul anbiya ta bude da alkiyama ata amrullahi talatat ta'jil kaga ita ma ta bude da alkiyama da alkiyama ta fara ka gani iktarabat na ya yi wannan fitar korar bakun a wajen wuri da ya a sai ta tafi inda zarzala ta tsari ai ba ɗaya yake da iktarabatu sa'ati ba iktarabatu sa'ati fa jumlar ta farko kenan ka gane ko haka iktarabalin nasi sabu a ta amurullah ai ba ɗaya suke ba nawa muka faɗa yanzu mun faɗi guda uku ko mun faɗi a a bari mu taho a a biyar a biyar mun faɗi guda uku ko to kaga kafin mu je lawo ma akwai izawa ka a cilwa kaga ita ma da alkiyama ta buɗe to sannan bayan ka je ta sai ka tafi abin nan kafin kafin ka je ka je ka je lawo ustum mu muna da alhaqa muna da alhaqatu malhaqa nawa kenan biyar ko to sannan bayan ka je alhaqa din sai ka ce lawo mu biyo mil kiyama shida ko to sai ta bakwai shine alƙariya ta malƙariya to kaga wannan su ne bakwai ne da ɗazu da na tuna yawwa eh to dama ce sa ni ce ma biyu uku shi ya ba da assignment ne akan a kawo mai shida to ni kuma sai na tuno guda bakwai sai na rubuta masa su to kaga shi malam Mustapha ya ƙara ta takwas idza zulzilatil ardu <laughs> a su da wannan ba ai babu magana ƙasa idan idan idan wannan alamomi ne na rikiya haccin duniya ne ba ta zo ba yawwa ai saboda ka karanto ka gani ba alƙiyama ba ne idan zulzila til ardu zilzala wa akhrajatil ardu wa qala al insanu yawma idhin tuhaddithu akbara bi anna rabbaka agani to kaga ala kulli hal ban da wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta wasu sunaya yawmu tanat yawmu tubulat tara'ir ranar tonan asiri hafizatun rafi'a tana ɗaukaka mutanen da ake ganin su kakararru a duniya ra'a kafiza kuma akwai da kuma za ta kaskantar da su za a gan a shi kafa ne ka gani duk wannan kaga yana daga cikin a sufofin alkiyama yana daga cikin sufofin alkiyama to malam gurin abin da yake ce mana shine musulmi ya imani da wannan ranar ta karshe sannan kuma ya yake cewa babu wani ne bayan wannan shi yasa ake ce mata yawmul akhir saboda za a shiga wata rayuwa ne ta daban a ta'til hayatu thaniya bayan haka sai rayuwa ta biyu ta zo malam ce wal yawmul akhir lit-taril akhirah fa yab'athu Allah subhanahu al-khala'iq ba'san Allah madaukakin sarki zai taso da halittu tashi wa yahshuruhum ilayhi jami'an Allah zai tashe su gaba daya li yuhasibahum dan ya musu hisabi hisabin da Allah madaukakin sarki zai yi wa zai yi wa mutane hisabi ne kawai na ɗan tattaɓawa haka na ɗan tattaɓawa ya zo a cikin hadisi cewa ba wanda ba wani mutum a cikin Allah ya mai ya yi magana da shi ma minkum ahadin illa sayukallimu bai na bainahu wa bainahu turjuma ba wani a cikin ku ba sai Allah sai ya yi magana da shi babu turjuma babu wani tafinta saboda haka anan sallallahu wani lokaci a cikin hadisi ta yake cewa da nana Aisha man ta ga uzu duk mutumin da aka mai aka mai diddigi a wajen hisabi sai an mai azaba sai ta ce a ya za a yi haka alhali Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fa ma man uce kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu kitaban yasira wa ma man uce kitabahu wara zahari fa sawfa yad'u subura sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace zalikal am sadiya dan bujiro ne an tukun ranan nan ka dan yi kaza kuka ci kaza ka dan yi kaza amma in dai zan abu diddigi mutum ba zai jira su shi ne malai littafi sai ta duk mutumin da yake bukatar ya fassara alkur'ani mai girma dole yana bukatar ya koma ya duba sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam in bai duba sunna ba zai iya fahimtar alkur'ani yake fahimci al al'afarara tun na al muqim fil Allah zai saka wa mutane kirki da ni'ima tabbatacciya a aljanna wa yajziyal fujjara bil azabil muhim fil waɗanda kuma suke fajirai Allah zai saka musu da wulaƙantacciyar azaba a wuta saboda Allah subhanahu wa ta'ala duk sanda fatar ta ta nuna zai sake musu wata fata kama yadda ya zo a suratun nufa kullama na bijar kilodiyun baddal nahum zuludan liyarzu ul'azab وأنه يسبق هذا أشراط الساعة وأماراتها كخروج المسيح الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وغير ذلك من الآيات ثم ينفخ في السور نفخة القناء والصعق ثم نفخ في ثم نفخ في البعث والنشور والقيام لرب العالمين ثم تعطى الكتب فمن آخذ كتابه بيمينه ومن آخذ كتابه بشماله ويوضع الميزان ويجري الحساب وينصب الصراط وينتهي وينتهي وينتهي الموقف الأعظم في استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وذلك للأدلة النقلية والأقلية الثانية قال yake cewa kafin alkiyama ta zo akwai alamun kada su ka kurujin masiri dajjal kamar masiri wata halitta ce wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta ta a matsayin bala'i ga mutane kamar yadda ya zo a cikin hadisi ba wani annabi face sai ya tsoratar da al'ummar a kan masihu dajjal duk wani annabi da ka sani to ce ya tsoratar da al'ummar a kan masihu dajjal saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam shi da annabi isa sun fi kowa tsoratar da al'ummar saboda su ne suka zo a ƙarshen zamani a nan sarsarar yake cewa in ya khuruji in ya in ya ana fikum fa ana hajitu in ya fito lokacin ban mutu ba to insha Allah ni zan zama muku da shi amma idan ya fito bayan na bar duniya to kowa ya yi ta shi shi masihu da jihar ba karamin musiba ba shi kamar yadda annabi sallallahu ya faɗa idan shi ɗaya ne idan shi ɗaya ne da haka daga cikin musibar da zai yi shine Allah zai ba su wasu abubuwa wanda wanda Allah da ya yi wa arzikin imani mai ƙarfi ba zai iya bunsa yininsa na farko kamar yadda ya zo a cikin hadisi zai zama kamar shekara ɗaya mana za a shekara ɗaya rana ba ta faɗi ba yini na biyu kuma kamar wata ɗaya za a yi wata ɗaya rana ba ta faɗi ba yini na uku kuma sati kamar sati irin na kwanakin duniya sai ce rago kwanakin ka kuma a duniya kamar rago kwanakin haka masu yi ke ci su har aka tambaya nan sun salam to za a yi da sallah tunda za a shekara ana yini ɗaya sai ce za ku dinga kaddarawa ne kawai bayan yan mutuna ka kaddara yanzu a zahar za ta yi bayan ɗan wani lokaci sai ka kaddara ya ji la'akar zaci saboda duk sallolin suna nan za a yi su a yadda amma dai rana ba za ta faɗi ba to shi masihu dajjal akwai mutumin da zai zo ya raba shi gida kuma ya ce ya haɗe zai haɗe yana da abubuwa da yawa da zai dinga yi a bayan ƙasa wanda ba wanda yake iya yi sai Allah madaukakin sarki amma a hakan mutane da yawa za su dinga yin imani da shi sai wanda Allah ya kira saboda haka a gushinsa kuma an rubuta kafir amma ba wanda zai gani sai mutumin da yake muni saboda haka haka zai zauna tsawon lokaci har daga bayan annabi ta ya fito shi ne zai kashe shi wa ya ajuju wa ma'ajuj su kuma ya ajuju wa ma'ajuj a zahirin naskoshin hadisi shine masihu jal an riga an halicce shi kamar yadda hadisin ya yake nunawa yana nuna cewa an halicce shi kawai dai bai kara fitowa ba hadisin jassasa a kan shi abdurrahman ala abdurrahman sani a kuma ya yi rubutun sana a ya hadisin to in ban manta ba so akwai tamimu dari wanda ya haɗu da wata dabba wanda a zahirin magana nan sallam shi ne dujjal saboda haka shi ne hadisin da nan sallam ya yi ruwaya shi ma a wajen tamimu jari su suna faɗa a ulumul hadis ruwayatul akadir anil asabiya to shi ne misalin wannan hadis a zahiri yana nan kuma aras aras da an halice shi su kuma ya dutse wa majuci wasu mutane ne maɓannata waɗanda za su fito a baya a ƙarshen duniya su ma dai already akwai su dama akwai su kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari a suratul kahf zan karmai ne ya sa musu shamai lokacin da ya yi yawo inda shi karmai ya yi mulkin gabashin duniya da kuma yammacinta to shi ne aka kai mai complain cewa إن يعجوج ومعجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا هذا ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما shine ya yi musu katangar karfi jiya na ji wasu gida suka ce duk wani mai walda ma a wajen zulkar ne ya koya wai shi ya fara yin walda haka dai suke cewa a amma dai Allah ne mafi sani ko akwai wanda suka riga ce walda saboda haka zukar nan shi ne ya mutu ya yi wani katangar karfe tsakanin su da mutane an ce suna bayan china ne to an ce kullum suna kwakula wannan katangar haka aka ce in sun zo ya tara ta koma to wai akwai ranar da ta ce insha Allah gobe za su ƙara ta suka da ya same ya ce ta jiya saboda haka sai su karasa ya su shigo to suka shigo su ma maɓannaka ne sosai kuma suna da yawa na ban mamaki suna da yawan ga za su ɓata duniya su ma dai ƙarshe dai za su mutu duk sanda suka zo yana daga cikin alamomin tashin kiyama nuzul isa annabi isa zai dawo kamar yadda wasu nasoshi suka nuna annabi isa zai dawo a ƙarshen duniya zai shi kauna in ya dawo shekara bakwai in ya dawo zai yi shekara bakwai kamar da ya labai ya faɗa wasu sun ce ya yi shekaru talatin da uku ne kafin a ɗauke shi in ya dawo zai yi bakwai ya ƙarasa arba'in ɗin shi shi ma sai ya mutu shi kaɗai ne a cikin annabawa bai mutu ba na duk annabawa gaba ɗaya sun mutu saboda haka shi kaɗai ne bai mutu ba sai ya zo ya ƙarasa wannan bakwa sai yanzu shekarun da ya yi a sama duk ba a cikin lissafi ala kulli hal annabi isa in zo zai karya cross zai kashe alhanzir sannan kuma kamar yadda muka faɗa baya shi ne zai a kashe dukiyar wa kurujin dafa shi ma wannan a musulunci ya tabbatar a alkur'ani ya tabbatar da shi shi ko ta dabba da za ta fito da fitowar da shi ma yana daga cikin alamomin tashi a yi وطلوع الشمس من مغربها النبي صلى alaihi wa وسلم yana cewa man taba قبل an تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه alaihi wanda ya tuba kafin rana ta hudu ta yamma Allah zai karbi tubansa an ce kamar da ya zo a wasu nasoshin kullum idan rana ta faɗi to ba ta fito ba sai ta je ta yi sujjada a ƙarƙashin al'arshi saboda haka sai Allah ya ce ta sake koma ta sake hudowa ta gaba kullum haka suka faɗa malamai to idan lokacin ƙarshen duniya ya zo don ta zo su jira sai Allah ya ce ta koma ta inda ta dawo ta inda ta zo kawai ta koma to lokacin ba magana tuba wasu malaman sun fassara wannan ayar ta ƙarshe-ƙarshen suratul an'am da wannan hal yanzuruna illa an ya'tiya illa an ya'tiyahum al mala'ika aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا saboda haka duk lokacin da rana ta fito ta yamma to an samu matsala Allah kai kai mu lokaci. wa gaira zalika min ayat da wannan na daga ayoyi malami ke cewa sun mayun faku fi suri na fakatar fana wasa sai a yi busa wata kowa zai mutum bayanin wannan sun mayun faku sun ma nafkatul ba'at wani so wal qiyamil alamin sai kuma a yi busar da mutane za su tashi sun matu al sai a raba kutu. wannan ba da littafin abin tsoro ne wani mutum ya zo wajen ibrahim bin adama ya ce yana so zai saba wa allah sai ibrahim bin adama ya ce masa to za ka iya saba wa allah amma da ɗaya daga cikin sharuɗa guda biyar sai ce faɗa mu sai ce sharaɗi na farko shine idan ka saba wa allah ka dina cin arzikin shi sai ce haba yanzu akwai abin da mutum zai ci wanda ba arzikin allah ba sai ce to ba za ka ji kunya ka ci arzikin allah kuma ka saba masa ba sai ce sharaɗi na biyu idan ka saba wa Allah to ka fita daga duniyar ta ya halitta sai ce ya ba kuɗin da mutum zai rayu wanda ba Allah ba mai ya shi sai ce to yanzu ba za ka ji kunya ka saba Allah kuma ka zauna a duniyar shi ba kamar yanzu misali ka je gidan mutum bakunta kuma ka dinka saba dokokin shi kuma ka ci gaba da cin shinkafa da kaza a gida kaga akwai yan kunya na uku yace idan ka saba idan za ka saba Allah to ka ɓoye inda ba zai ganka ba sai ce Allah la ta kafa alayhi kafiya ba abin da yake ɓuya ga Allah sai ce to na hudu idan ka saba wa Allah ranar alkiyama idan aka zo za a tafi da kai wuta ka ce ba za ka ba kai aljanna na ka sai ce ai mala'iku sun fi ƙarfi na sai ce na biyar idan ka saba wa Allah idan aka baka littafin ka kan zinubai da hannun hagu to ka ce ba sai ka aikata ba shi kawai sauran ya fashe da kuka yana cewa ainihin kiramun katibu ainihin kiramun katibu ai akwai mala'iku waɗanda suke rubuta kuma kaga idan mutum zai saba wa Allah yana tuna waɗannan abubuwa to wannan zai sa mutum ya musanci, saban Allah maɗaukakin kai alam yake cewa wa ba ulmizan ومن آخذ كتابه بيمينه أكون دلاس أنسى بهنن داما ومن آخذ كتابه بشماله أكون دلاس أنسى بهنن hagu wa yi zo ulmizan sai a zo a sanya keli wanda kamar yadda nasoshin hadisai suka zo a keli uku ana auna ayyuka ana auna kuma takaddun ayyuka ana auna ayyuka dai ga shi nan kamar saƙulat mawazinu fa'ula'ika humul muflihun wa man kaffat mawazinuhu fa'ula'ika an khasiru anfusahum fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi shakkin rabi wa amma man kafat mawazinu fa ummuhu hawiya kaga wannan yana nuna cewa ana ɗora ayyuka nan ya fi nauyi na lada shi kenan kuma na alakin ne shi kenan kawai mu hawiya da rai sannan ana ɗora takaddun ayyukan su ma ana auna su kamar yadda ya zo a hadisin bidaka ko na hadisi da suke ce mai hadisin bidaka shi hadisin bidaka wani mutum ne wanda za a zo da duka zai zamanto cewa yana da ayyuka in yana takardu yadda da suna guda tara ne ko tara ne ko da tara za a zo da su gaba ɗaya ba aikin alkhairi a ciki sai a ɗora su a ɓangare ɗaya ta mutumin nan ya ma fidda rai saboda tara saura ɗaya wani irin abin nan ne ko zaɓe ake yi ana da local government ɗari aka kawo local government casa'in da tara baka ci ba ai kawai yake wato congratulation saboda ka san abubuwa sun raga ko yanzu ana zaɓen najeriya ce talatin da hudu a ce ana gaban ka saura su ta biyu ya rage <laughs> ala kulli hal shi wannan mutumin bayan ya fidda rai sai Allah madaukakin sarki shi inna laka inda na hasana ai kana da wani kyakkyawan aiki a tare da wani sai a ɗauko wata takarda guda ɗaya shi ne gida faɗin tun aka ɗauko ta wannan takardar kalmar shahada ne a ciki sai a ɗora ta a ɗaya ɓangaren su kuma tasa'in da tara suna ɗaya ɓangaren saboda haka wannan takarda guda ɗaya sai ta ɗaga rakowa to kaga wannan yana daga cikin dalilan da suke nuna cewa ranar alkiyama ana auna takardu to sai abu na uku da ake auna shi ne na shi kanshi mutumin za a ɗora za a ɗora shi a kan za a ɗora shi ta ga ta abinci da yawa ne na ɗaya kana ci na kana cewa to shi kanshi mutumin za a ɗora shi a kan sikeli kamar yadda ya zo a hadisi a nan sosai yake ce akwai mutumin da za a gan shi tukeke a duniya amma aka ɗora shi a cikin lazim inda Allah ya jana a ba ah. bai kai nauyin fuffuken sauro ba haka lokacin da sahabbai suka yi wa Abdullahi bin Mas'ud tirantaka ƙauransa suka yi masa dariya sai nan sassar miki cewa lahu as'alu fil mizani min jabal uhud ya ku dutsen uhud nauyi in an ɗora shi akan mizani to wannan sai yake nuna cewa duka ukun ana ɗora su wa yajrul hisab sai a fara hisabi sun yi bayanin tsawoyin sabu sirat ko mm-hmm. sai a ɗora sirati shi ma mun yi bayani a takaice wa yantahi al-mawqif al-a'zam bi ahli al-jannah fi al-jannah sai a gama wannan wannan wannan wannan matsayar mai girma sai ta sai ta tike zuwa ga yan aljanna ta fa aljanna yan wuta ta wuta kamar yadda wasu dalilan suka nuna za a yanka mutuwa a ɗauko ta a yanka ta ba maganan mutuwa kisa kamar yadda ya zo a cikin sotu zuhur ne ko wana da ya maliku ya fi na rabu kala inna kun ma so. ta ce malik kawai ka roƙi allah ya kashe mu mana ya ce cikin nan tare da kuna nan za ku ci gaba da zuwa zama a cikin nan wadda haka duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya kaddara yana da imani ko da kwayar zarra ya mutu da shi ba zai dawama a cikin wuta ba akwai ceto kala-kala wanda za a yi duk bayan an gama waɗannan sai a zo wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai a ce masa shafa'atul mala'ika wa shafa'al mu'minun wa shafa'an nabiyyun mala'ikatu عفوا شفعت الملائكة wa النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق illa أرحم الراحمون illa أرحم الراحمين saboda haka a ce masa mala'iku sun yi ceto annaba sun yi ceto mumine sun yi ceto yanzu ba wanda ya rage ceto illa arhamar rahimi wanda ya fi kowa rama ya zaki jira saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala sai wata jam'a ta inda za a ciro wasu mutane wanda sun kone sun babbake sai a ciro sau da kan suka yi wani Allah ya musu wata kwaskwalima sai su aljanna la kulle hali ya kamata kowa ya ji tsoron Allah kowa ta hala Allah da sarki yana cewa cikin suratul hashir ya na ladina amanu taqullaha kan zurnar su ma ƙarfi mafi ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah kowace rai kuma ta dinga duba abin da ta gabatar saboda kiya saboda gobe Tawbatu bin Sam ya taɓa tsayawa ya kirga shekarunsa sai ga shekarunsa su sai kirga nawa ne kwanakin da suke cikin shekaru sittin sai ga a cikin shekaru sittin akwai kwana dubu ashirin da ɗaya da ɗari biyar saboda haka sai ya faɗi suma ya ce yanzu a ce kullum yana aikata zunubi ɗaya to ya zai yi da zunubin shekara ya zai yi da zunubin kwana dubu ashirin da ɗaya da ɗari biyar rabi'atul adawiya aka tambaye ta aka ce mata kina jin tsoron haɗuwa ga Allah sun ce mala yanzu idan ka saɓa wa abin halitta za ka ji tsoron ku da shi ina kuma ka saɓa wa mahalicci ala kulli hali ya kamata mutum ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya ji tsoron haɗuwa da Allah kullum mutum ya dinga yi wa kansa misali kuma mutum kayya kar mutum ya raina abin da zai gabatar da sadaka ta daga cikin matsalolin da muke da su a al'ummar mu ta hausawa galibi idan ana maganar sadaka ko ana maganar taimako ko ana maganar yin wani abu wanda zai amfani mutum bayan ya mutu to mutane galibi abin da yake zuwa masu ne masu kuma kamar yadda Allah ya faɗa a suratul tauba ko wallazina la juna la wallazina la yajiduna kaga kowa yana yi ne iya gwargwajen abin da zai iya ko haka ne ko na hadisi in ya inganta kowa ana ba shi percentage ne yanzu yalla ya ba da miliyan ɗaya sadaka misali wani talakan ya ba da naira ɗari za su iya daidai a lada saboda mai saboda in wancan hadisin ya inganta kowa ana ba shi lada ne gwagwadon percentage din abin da ya fitar na daga kuɗin shi saboda haka yanzu wanda ya bada yake da miliyan ɗari ya bada sadakan miliyan goma alaisa yana da dubu ɗari shi kuma ya bada dubu goma ladan su ɗaya da wanda ya bada miliyan goma saboda shi iya abin da yake da shi kenan ya raba gida goma ya bada ɗaya yawa wallazi ne la yajiduna illa sudahum to ala kulli yana da kyau gaskiya wannan fikira ba fitar da ita daga rayuwar mu galibi za ga duk na aka tashi neman taimako kawai mai kuɗi ake tunani to yana da kyau mutum shi ma ya saka nashi ya kuɗin ya wani shi yasa an ba haka ba sai zama masu kuɗin sai su shige aljanna sun ji daɗi a duniya kai kuma ka wahala a duniya baka ji daɗi ba kuma baka yi abin da <laughs> ya kamata ka wannan ba Allah ya ba mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh